Bayan yabawa da yadda hukumar zaben Najeriya ta gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a ranar Asabar ɗinnan da ya gabata, ɗaya cikin jami'an tawagar sa ido na ƙasa da ƙasa, Muhammadu Danda, wanda ya taɓa zama Prime Minister a ƙasar Nijar. ya ce akwai waɗansu matsaloli da ya kamata a kawar. Kuma zaɓe ta so jaraba sabin kayan aiki waɗanda ba wuri duka an ka taɓa yin su ba balle nan Afirka mu ta yamma ba a taɓa yin su ba. wato waɗannan takarda wadda ake ce ma kartin zaɓe dindindin sa'annan da waɗannan aka ce na'ura mai neman ta tantance wato abu biyu ne waɗanda hukumar zaɓe ta najeriya ta jaraba to dole ne ku abin da duk zan jarabawa sai an samu kuskure gare shi yasa wani wuri ta ƙi tashi wani wuri ta tashi amma zafi da akwai sai ka ga ta tsaya wani wuri an kai lattin a kawo ta to shi ya ka matsala shi sa wajen a fara zaɓe sai aka ɗauki lokaci to wannan ko yana cikin koyo muna tsabanin jaraba wannan da suka yi za a ndi ta ka umarci zuwa ga hukumar zaɓe na abin da ya kamata ta gyara saboda zaɓen da za a yi gaba a afirka gaba ɗaya ko ko in ce afirka ta yamma ita ce wadda ƙasa wadda ta fi yau jama'a ƙasa ce mai girma ƙasa ce wajen tattalin arziki ƙasa ce mai arziki kenan jagora ce tunda sun ka jaraba wannan abu muna tsammani zai zama abin alhafari ga dukkan ƙasashe waɗanda za su shiga zaɓe abin da muke fata ta ci gaba ta gyaggyara kurakuran nan sabida wasu ƙasashe su yi amfani da waɗannan matakai biyu mai da ta ɗoka waɗanda a nan gaba muna tsammanin za ta yi muna maganin duka koke-koken da ake bisa ga zaɓe na abin da ake cewa wasu su sa ƙuri'a amma abin da ya fito da cikin sallukai ba shi ake bayyana ba to wannan shine yake kawo mana rashin zama lafiya kon a nan afirka akwai batu da kuka yi na majalisa ce yunkurin gyaran dokar zaɓe ko wani irin gyare-gyare kuke son gani to wannan recommendation ne wanda mun ka yi na a ci gaba da gyaran kudurori na zaɓe saboda a ƙara gyarawa. Wani abu da ya ɗauki hankalin tawagar shine bayanin da Javier Nat, na Majalisar Tarayyar Turai ya yi a inda yake cewa The European Parliament will reject all attempts to gain political advantage through fraud or violence and which fall outside the scope of the legal framework. Javier Nat ya ce, Majalisar Tarayyar Turai da ita kanta Tarayyar Turan za ta yi tur da kuma Allah wadai da wani yunkuri na yin magudi ko murdiya a sakamakon zaben. Haka kuma Majalisar Turai da Tarayyar Turan ba za ta amince da duk wani abu da baya cikin tsarin zaben ba ko bayan tarayyar turan amurka da birtaniya sun gargaɗi mahukuntan najeriya da ma 'yan siyasar ƙasar da su guji yin wata katsa Landan a sakamakon zaben domin sun gamsu da yadda zaben ya gudana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya